Tare da sallama da fatan kowa na lahiya da wannan yammacin Laraba goma sha shida ga watan Satumba. Sashen Hausa dai kuke ci gaba da saurare daga nan birnin Washington DC kuma shirin yau da gobe kuke ji kai tsaye kan mitoci 25 da 22 da goma sha shida. Da kuma wato haka kuma za ku iya sauraron wannan shiri nan gaba ta intanet a dandalin voa.com da voahausa.com masu gabatarwa. Jamila Kabiru Fage. Da Halima Jumrau. Kamar dai kowace laraba yau ma shirin yau da gobe akan siyasa ne kuma shirin zai ci gaba da duba irin tasirin da ma'aikatan gwamnati ke yi akan rayuwa da makomar al'umma musamman ma matasa. A daidai wannan lokacin da 'yan Najeriya ke ci gaba da jiran ganin an bayyana ministoci, shin me ya kamata matasa su mai da hankali a kai, cancanta ko bangaranci ko ƙabilanci ko addini? batun wannan kabila na wannan addini na ma'ajin shi gefe kawai yanzu a duba cancanta musamman ma yawanci waɗanda ake naɗa ministocin su burin su kawai sai 'ya'yansu ba su da burin su taimaka wa matasa to kaga a gurin mu matasa kawai ba kawo wanda zai ma Najeriya aiki ne zauren matasa na ta da cikakkiyar muhawarar ƙwararru ya kamata a bamu amana ta yadda ma'aikatan gwamnatin najeriya ko kuwa kawai abu tsarin bamu kowane yanki wakilci a gwamnati amma kuma wanne ne wakili wani irin gudunmawa zai bayar wacce ƙwarewa yake da ita wanda in an tura shi zai kawo ci gaba yau da gobe daga muryar amurka a washington dc bayan amsoshin tambayar ta jiya akan yadda za a yi al'umma ta amince da tsofaffin mayakan boko haram har ma ta zauna da su lafiya ba wata fargaba bare zargi Isa Lawal Ikra na tafa da labarin ɗan iya, shi ma dai ɗan iya yau ya hasala akan wasu maganganun da ke ta yawo a Najeriya akan naɗin mukamai. Sannan ku ji filin da dafe inda Halima Abdullahi za ta taho da dahuwar fatan acca. Ku gyara zama, ku biyo mu a hankali, ku ji duka wannan a cikin shirin yau da gobe. Tambayar mu ta jiya ita ce ya za a yi al'umma ta amince da tsakin mayakan Boko Haram har ma ta zamna da su lahiya ba wata hargaba bare zargi? Lallai ko mun ga amsoshinku da kuka bar mana a Facebook. Duk inda na ga ɗan Boko Haram ko ya tuba sai dai hukuma ta raba mana gari da shi in ba haka ba shi ma sai na ɗanɗana masa azaba kamar yadda suka yi wa bayan Allah sako daga zakar Yahaya. ta abin da kamar wuya wai gurguwa da arman nesa ni kam a kai gaba ba ni ba sako daga sani muhammad cindo tab dijan wannan shine gaba da gabanta dan sanda da ya ga gawar soja ni dai shawara ta ga al'umma sai su dinga lura da shige da ficen duk wata bakuwar fuska fatanmu allah ya tsare mu da tsarewarsa sako daga mudassir ibrahim mando kaduna hmm. ai sai dai kawai mu ƙara duƙuwa da yawaita addu'o'i mugu duk dabara ka ya hika dabara amma na san babu maganin da addu'a ba ta yi da haka kirana ga al'ummar najeriya shine baya ga yawaita addu'o'i dole ne mu rikide mu koma jami'an tsaron kanmu da kanmu mu sa ido sosai kamar a tashoshin shiga mota da kasuwanni da guraren ibadunmu allah ya tarwatsa duk wani mai tada hankalin al'umma idan mai shiryuwa ne Allah ba ma gajiya ka shirye shi, sako daga Isa Isa Kwafsi a sarara. Tab, ai fargaba da zargi kam dole mutane su yi musu, saboda irin ta'asa da suke yi wa jama'a. Sai dai su yi haƙuri da duk abin da jama'a ke faɗi musu, sako daga Umar Idrisa Baffa Askira. A gani na ma wata ɓaraka ce za ta sake kunnowa idan suka dawo cikin al'umma. Don kuwa a yanzu haka akwai waɗanda aka kashe musu iyayensu da 'yan uwansu kuma suna da niyyar ɗaukan honsa kan 'ya'yan ƙungiyar ta Boko Haram komin daɗewa. saƙo daga Abubakar Sa'ad Ganye. Allah mai kowa da komai, shi daman ya ce mu kira shi zai amsa mana. Allah ya kawo mana ƙarshensu gaba ɗaya kuma ya ji bayinsa waɗanda suka rasa rayukansu. ya daɗa kare mu. Sako daga Fatima Ali Abbati. Ai abu ne mai matuƙar wahala a iya gamsuwa da waɗannan mutane, har ma kuma a so a zamna da su lahiya. Domin munanan halayensu na tare da su a ko ina suke, kuma sukan yi gudun halin da za su haɗa ciki ne yasa suke mika wuya, wasu kuma suke guduwa cikin jama'a. Sako daga Usman Ibrahim Khalil. abu ne mai wuya al'umma su karbi wanda ya gudu daga cikin mayakan boko haram zuwa cikin al'umma saboda kullum za a dinga kula da harkarsa sako daga sa'idu ga giyo katamma ya ma za a yi ka aminta da mutumin da wuya ce ta sa shi tuba ba wai tausayi da duba girman allah ba wannan abin da ba zai yiwu ba ne sako daga inuwa abdullahi kero a gaskiya bai kamata a bari su shiga cikin al'umma ba idan kuma sun shiga to jama'a su sanar da jami'an tsaro a kama su a yanke masu hukunci daidai da abin da suka aikata sako daga nura ahmed ai babu ta yadda al'umma za su amince da ɗan boko haram sai dai idan ya zambace su ba su gane cewa shi ɗan boko haram ba ne kada ran kada han sako daga abdulsalam photos yanzu ga labarin ɗan iya isa lawal na ikara jamuje Yau dai cikin damuwa na ji dan iya na faɗin masu dogon baki sun faye surutu, wai kawai dan shugaba Buhari ya yi naɗi sai 'yan kudu suka ɓalle da ɓaɓatu cewa suke wai Buhari so yake kudu ta mutu, saboda buƙatar da suka tile mai shine su su ga an maƙalƙala musu manyan ma'aikatu, duko da lokacin da aka kai musu tallan Buharin cewa suka yi a kai kutu, kuma duk da wannan ciwon baki nasu ma da na duba sai na ga ai ɗan arewa ne ke da buƙatar buƙatar zuba zallan buƙatu don ko dama da shi aka yi ta turniyar zuba zuruntu kuma har yanzu mukaman da buharin ma ya baiwa 'yan arewan babu wasu masu albarkatu don ko duk gurin kuɗin shiga da ɗaukar ayyuka 'yan kudin da suke ta ciwon baki ne suka yi katutu shi yasa kawai nake ganin so suke su ɗauke hankalin gwamnati idan ya so mutanensu su yi taɓuruntu na ce ɗan iya ai duk wani ɗan arewa ma ya zama wajibi ya kula yawan mukamai ba babu guraben ɗaukar aiki ko yi wa 'yan uwa falala a daidai suke kawai da a ce an samu zaman wahala ko kuma dai aƙalla mu ce ta lala don ko idan ban da rubuce-rubuce a mukaman da aka bai wa 'yan arewa ya zuwa yanzu ai sai kulla-kulla mu ko so muke buhari ya dubi mukaman da za su samar wa da mutanen arewa ayyuka kala-kala don ko ba komai shi ma ɗan arewan ai ya san ya shiga daula daga nan ai ga a daina kallon shi a matsayin dan maula wanda kullum ya je neman aiki sai a ce mai aika kama kafar wala ka ga mutum ya kwankwaɗi karatu da ilimin zamani amma an bar shi yana ta tsilla-tsilla dan iya ce i ka faɗi gaskiya fa domin da na duba duk da wannan surutu na 'yan kudu idan ka dubi kamfanin man tarayyar najeriya nnpc fa yana hannunsu babban bankin najeriya na ƙasa cbn ma yana yasu yasu kaga har da hukumar tattara kuɗin shiga ta ƙasa ma duk nasu kenan kaga dama a ce za a ce ƙasar mu na da asusu su isu ne kawai ke da 'yancin kuɗewa ciki su yi ta mursu ko da yake dai ina ga wannan surutun nasu ma sai ya kai ga shugaba buhari ya rushe su a sake sabon salon tsitsin mukaman da babu wani su. daga nan ma idan ya so kowane dan bangare ya gane manufarsu shi kuma buharin da suke zuba zargin ya danne su sai kowa ya gane a zahiri da maganar gaskiya ma shi yake kaunar su na ce to dan iya allah dai ya sa maƙiyan kasar mu su sauya manufa su gane cewa babu wani yankin da ke da mada pá. sai wannan ƙasa Najeriya ta dunkule guri guda domin ita ce tufa, wadda kowane ɗan ƙasa ke da dama ko 'yanci shi ma ya fusga ya yafa, amma duk wanda ya ce zai saɓi ƙiyayya ya yi malfa ko kuma kowane batun ƙasa ya taso ya ɗauki yankinsa kawai ya zafafa musamman ma ta hanyar yin rawan kai da ƙarfa-ƙarfa to ya kamata ya san bai da wata malafa. Balantana fa ce zai samu damar da zai mana fafa don mu ƙasar ce a ranmu kuma ita ke gaban mu ba wani mai mana jarfa. Yanzu ga zauren matasa, jagoran tahiyar a yau shine Ibrahim Abdulaziz wanda ya zamna da wasu matasa a garin Yola suka tattauna kan bukatun matasa game da irin ministocin da suke son ganin an nada a Najeriya da kuma irin gudunmawar da suke son ganin ministocin sun bada ga ci gaban ƙasa da ci gaban rayuwarsu. Ibrahim Abdulaziz na tare da Yakuba Musa da Malam Kabiru Gwangwazo da kuma Tom Garba. a ah, misatun garba so ma da kai na farko dai ya kake ji da batun naɗa ministoci a yanzu alhamdulillah gaskiya daɗi na da na ji na farko shine buhari ya san abin da yake yi kuma ya san abin da zai inna zai taimaki in najeriya dan ɗauki lokaci ya zakulo mutane da su zamanto masana masu iya wanda ba masu son kansu ba kuma ba masu cin amana najeriya ba su su ma najeriya aiki Uh, mala yakubu bari da kafin na koma ga shi a uh, misaton garba ka je abin da shi faɗa amma wani batu kuma shine na cancanta da wasu na ganin kan cewa ba batun a uh, naɗa kowaye ba a baya ka da jama'a suna ganin kan cewa sai namu ko kuma kai me za ka ce yawwa alhamdulillah ai batun cancantan shi yasa aka zo har yanzu ba naɗa ministoci ba aka ɗau wannan lokaci mai tsawo in kana biya cikin jaridu da kafin hada labarai za ka ji an ce an sha tura sunayen list din mutane ana screening a duba ce a ah, wannan na da guntun kashi a sauke shi a kawo wannan to wannan abin ya nuna ana neman wanda suka dace don abubuwa sun ɓace wanda wannan lokacin shine ko mu gyara yanzu ko kuma shi ke nan mun ɓata ba ke ɗaya so saboda haka ba za mu sa wani kuskure ba batun wannan kabila na wannan addini na mu aje shi gefe kawai yanzu a duba cancanta shine kawai aka kasa a gaba a duba cancanta a basu dama su zo mu ga kamun shi shine mafita alhaji kabiru a rayu a tamar zama kashi ne na cewa anaka ka hasashen a matsayinka na matashi me kake ganin kan cewa zai bambanta da tsarin baya wajen naɗa ministoci da wannan sabar gwamnatin to ya kamata mu jinjinawa shi shugaban kasa musamman ma saboda ɗaukar lokaci da ya yi na tsayawa ya tantance ya ware ya cire bara gurbi ya kuma yi tankaɗe da rereya ya gano waɗanda za su iya tafiyar da ayyuka a cikin waɗannan ma'aikatu don a da mai da mukamin minista kan wani mukami ne da namu ya samu ko kuma ce wato bara a biyar rima a sha kiɗa to shi kuma ba wannan yake kallo ba yana son wanda zai taya shi aiwatar da abubuwan alherin da ya shirya zai yi wa al'umma kasa kuma wannan tantancewa gaskiya tana da matukar muhimmanci musamman ma ga mu matasa kamar tana take da muhimmanci to muhimmancin ta nan shine a gaskiya kusance mu an an tura tsohon mota ta gudu ta ban mutuntuni duk wanda yake daga shekaru kusance 25 zuwa 45 da ke Najeriya ya san cewa an yi wata gaririya kuma an yi walagigi da mu musamman ma yawanci waɗanda ake naɗa ministocin duk da cewa akwai kaɗan daga ciki daga cikin irin waɗannan shekaru za ga cewa mutane ne da waɗanda su burin su kawai sai 'ya'yansu sai kuma wato iyalansu ba su da burin su taimaka wa matasa kamar misali wani misali da ke wani bayarwa duk wanda ya kammala makaranta daga 1994 zuwa yanzu kusan ce yana cikin rububi ne kusan ba gamawa da wanda suka gama shekara 20 da suka wuce ba sannan ga waɗannan to waɗannan abubuwan ne ya sanya cewa uh, wanda suka rike mukamman ministoci a ma'aikatan nan ba abin da suka tsina na matasa matasa sun zama 'yan kallo ne kawai kuma mu ne muka zaɓi gwamnatin kuma mu ne muke zaɓi gwamnati a mr tom garba yan dawo gare ka wani batu kuma shine na batun kan cewa idan aka tashi naɗi ko kuma irin ba da mukamai akasari yan najeriya kan mai da aka ne kan cewa dan garin mu ko kuma dan yankin mu ko kuma dan shiyan mu kai a matsayin na matashi me kamata a lura kuma me haka ke haifarwa na farko mutum ba mu iya gane cewa abin da ke haifar da wannan abin duk shine irin ba ta gurbi da ake siyasa a ta gurbi ko shine a'a bari ni na da ubangida kuma zan kawo dana a siyasance ya zo yi abin da ni zan ga matsayi to amma ga wannan kamar zai dan sha bamban kamar Allah misalin shi shugaban ƙasa yanzu da Allah ya bamu yana so ya kawo wanda kawai da yake da ra'ayi ko kuma yana da niyya ma Najeriya aiki to kaga a gurin mu matasa yau idan aka ce maka an samu wanda kawai zai ma Najeriya aiki ai da mun kawai matsalar da muke so kawai ba kawo wanda zai ma Najeriya aiki ne ba wani wanda zai a kawo wanda zai zo kawai ya rika eh, ji muryan wani bane ko kuma ya bi abin da wani zai gaya masa ko wani ubangidansa ya gaya masa shi sa kaga muka samu kanmu cikin matsala a yau to amma idan aka ce maka an kawo wanda shi yau ya zo ne saboda imanin ai minista ba wai cewa ministan gidan wani bane ko kuma ministan garin wani bane ko kuma yaren ku ko dan ka a'a minista ne aka ce ka zo kama Najeriya aiki to kaga wannan an ce ka an kirawo ka ne kama kowa da wani dan kudu da dan arewa da dan wani kabila da wani addini da wanda ma bashi da addini da yan gidan na kuma duk kama kowa aiki ne to kaga wannan ya nuna mana cewa wannan kowa ya fitar da wani hankalin da tunaninsa cewa a wannan fa wannan dan mu ne wannan ma kare ba ya zo cikin zukatan mutane kawai a dauke sa wannan dan Najeriya ne zo ma Najeriya aiki dan yanzu an ce an zo lokaci ne na canji to idan an zo lokaci ne canji ko abu ne za a yi duba to canjin bare ya kasance wannan da ya zo zai nuna canji ne nuna canji a kowane haske ko kowane eh, fanni na rayuwa alhaji yakubu ka ji abin da su suka faɗa amma batunan na kan cewa ya kamata a ce namu ya kana ganin ya kamata a ci gaba da tasirin ko kuma a me hakan ke iya haifarwa na aka zai haifar da matsala sosai aka ce fa in ana irga dabbobi masu kaho a bar sa dodon koɗi so wannan namu namu shi ke sa an ce ku kama kaho ku zo ku ɗauko dodon koɗi ku kai je can kuma ya zama daga bawa gaba kawo ba ku yi ta kuka ba kukan da ake ba yanzu mun za an sa namu ba abin da ya mana an zuba abin da muke so ba wanda zai mana aiki shine kawai a ɗauko shi ko a ina ne yanzu kai kana ganin me wani sabon zubi za ta haifar shine alheri kawai muna fatan za ta haifar da alheri don ita ce kawai mafita don duk wanda aka kai shi wajen ya san ba a kawo shi don mutanensa sun kawo shi sun ce shi suke so ba an kawo shi ne don ana ganin ya cancanta to saboda haka zai zake ne aiki ba za ku zo ku taru masa a ku ci yi mu muka kawo ka shi ya sa kyawa an ka duba an ce ba gwamnoni ne za su zaɓi masa minista kamar yadda ake da sai ga gwamna ne ya zaɓi minista minista ya je can sai abin da gwamna ya ce loyalty na shi gwamna amma yanzu an zaɓi minista shugaban ƙasa ne ya zaɓe shi ya ce mishi kuma ga abin da za ka yi mana kawai to zai je musu zai je aikin ne kuma tun da shi buhari tun baya ba me yasa kaunansa don an taba gani ya an gani ne shi yasa aka ce sake zuwa ya maimaita to saboda haka aikin za a gani insha Allah to alhaji kabiru a tambata a kashe menene fatan ku ko menene sakonka ga su waɗanda za a naɗan wanda ake hasashen kan cewa watakila za su zo wani kalubale kake gani kamata su kula to mu dai muna gani muna ji kuma muna sauraro kuma muna dakon su muna dakon jiran su domin yanzu kan magiya waye Ah, musamman mu matasa ko da yaushe zan yi maganar matasa mu yanzu komai idan mu a buɗe yake kuma komai a bayyane yake saboda haka ya kamata idan sun zo su san ya kamata kuma su aikata ya kamata dan ko ba su aikata ya kamata ba to za su ga ya kamata a wajen mu matasa dole ne su kirkiro da abubuwa kuma su tallafa shi wannan shugaban kasa namu wanda zai tallafa mana ko da ba mu za mu ji daɗi yanzu ba ina mu da jikokin jikokinmu shikenan da mu mun shiga cikin wani yanayi su kuma sai su tasu zama ba da kyau muna so a gyara kasa kuma a gina kasa cikin turba mai amfani Ah, Mr. Garba ah, ka taɓa rike a matsayin kana matashi kansila da sansu yanzu menene fatan ga sabbin ministan da za su zo? Eh, fatan na gaskiya ina so ga wa 'yan Najeriya ministers din nan ko kuma su waɗannan shugabanni da aka ɗauka aka ba su ko kuma za a ba su 'yan Najeriya sun buɗe ido sun buɗe kunnuwansu suna ganin su ke kenke. so da fata nagari da alheri kuma za su ba wa 'yan najeriya abin da suke so idan ka iya duba kusan abin da abokina kabiru a yau hada za ka iya duba su wanda suka yi makaranta kamar shekara 40 zuwa 35 a baya gwamnati ne suka musu wannan abun suka musu ruwa suka musu abinci su ba su to su ba su riga su ba su ma aiki amma su kuma ba su iya taimaka wa matasan da mu muke yanzu muke wahala su taimaka su ba mu aikin nan ba to amma shi mafitan mu ko kuma makoman mu gobe mu yau idan ba mu samu shugabanni na gari wanda muke bukatar su mana aiki ba jikokin mu da ƴaƴan mu ina za su ina makoman su gobe to kaga yana ya nuna mana cewa ba za a so abin da yake faruwa a da ko kuma a yanzu a ƙarin shi bari abin da su suka samu gwamnatin da suka musu gata na makaranta gata na aiki gata na komai su su tabbatar sun ba matasa na yanzu mu ma mu gyara kanmu mu gyara aiki mu gyara kasar mu mu ma jikokin mu da ƴaƴan mu da za su kora mana ido nan gobe mu tabbatar sun musu fata alheri mu musu aikin da ya kamata a musu to a gashe Alhaji Yakubu menene ka da kuma a matsayin matashi da kuma ka ga su sabbin ministocin da za a nada ina fata dai wannan abin da ake ce hope inda muke da shi a kansu cewa je in Allah da mun samu mafita zai tabbata so insha Allah za mu ci gaba da musu addu'a mu tabbatar sun abin da ake cewa an kai ga gaci kwararru ya kamata a baiwa amanar tafiyar da ma'aikatan gwamnatin Najeriya ko kuwa kawai a tsarin baiwa kowane yanki wakilci a gwamnati ba tare da la'akari da kwarewa ko iya aiki ba. Idan har kasa wanda bai da ilimi akan harkar, to za a yi wasu abubuwa a ma'aikatar ba tare da ya fahimci me yake gudana ba. kuma ba zai samu damar da zai kirkiro sabbin dabaru wanda za su kawo ci gaba a wannan bangaren ba saboda abubuwan suna tafiya da zamani in ka ɗauko wanda yake yana da ilimi yana da kwarewa ta zamani ya zamani ya ɗauki wannan abubuwan to za ka samu kwarewa a kai misali idan ka ɗauko likita ne ko wanda da yake da ilimi na harkar lafiya ka ɗauko shi ka ba shi ma'aikatar kula da lafiya zai dinga kawo sabbin dabaru da kuma kula da cututtuka sabbi waɗanda suke fitowa a wannan zamani in ka ɗauko wanda yake masanin aikin gona ne kuma yana harkar aikin gona zai ɗauko sabbin dabarun aikin noma da sabbin nazari da aka yi yana sa su harkar aikin idan ka ɗauko wanda yake a masani akan abu to zai fi kawo ci gaba ya fi kirkiro dabaru ya fi kawo irin dai canji da mutane suke so a samu canji a bar abin da yake tsoho a dawo da abin da yake sabo tun da ya riga ya san matsalolin kuma watakila yana hangen ga hanyoyin da za a gyara za ga ya yi iyakar kokarinsa ya kawo gyara akan harkar amma idan ka ɗauko wanda kwata-kwata bai da ilimin ba harkarsa ba ce shi harkarsa kawai siyasa ko wani abu daban ka ɗora shi a wannan ma'aikatar sai a ta yin abubuwan da ba su dace ba shi idansa ba zai kai wannan abun ba kuma ba zai dinga hango mana abubuwa da za su kawo canji a kawo ci gaba kamar yadda ake a wasu kasashe ba ba zai kawo canjin abun da zai kawo ci gaba ga kasar ba bare ga ma'aikatar ba so da haka lallai a sa mutum inda ya dace wanda yake yana da wani ilimi wanda yake ya san fannin da aka ɗora shi to muna masa kyakkyawan zato ko da wasu masana ne za su kawo masa sabbin dabaru ko sabbin eh, nazari ko sabbin hanyar kawo ci gaba zai iya fahimta zai iya bin ra'ayinsu kuma ya dora abin a kawo ci gaba amma idan ka sa wanda bai da ilimi akan wannan fannin gaskiya sai dai ta faman kawai kula da shugabanci amma aiki babu shi sai da shugabanci kawai mun kuma yanzu aiki muke so a yi domin a kawo canji ga kasar a canza tsarin da da muke na da wanda ba a ganin ci gaba ba a samun ci gaba a kawo mana sabbin dabaru da za a kawo ci gaba a kawo canji ga kasar mu Najeriya mu idan an naɗa ministocin nan me ya kamata mu lura da shi kawai an naɗa ɗan garin mu yana kan ya zama minista ko ko lallai aikin lallai yana da kyau mu samu wakilci a jihar mu ko kuma a yankin mu ko kuma a ɓangaren harkar yaren mu ina son in samu wakilina amma kuma wanne ne wakili wani irin gudunmawa zai bayar wacce ƙwarewa yake da ita wanda in an tura shi zai kawo ci gaba lokaci ya yi da ya kamata mutane yawa yawancin waɗanda suke wannan tunanin suna kawo tunanin siyasa ne lallai sai mun samu wakilci to eh matukar za a ɗora mutum kawai don ɗan wane ne shi ko kuma ɗan gari kaza ne shi ba tare da da an lura da ƙwarewarsa da kuma shin ana masa kyakkyawan to in an ɗora shi zai kawo ci gaba lalle wasu kawai sai ya dora su su dinga dumama kujera in an je za su mitin da shugaban kasa shugaban kasa ita magana ita magana ina kawo nazarin da yake ganin zai ci gabantar da kasa su kuma suna zo kawai sai dai i in an ce i su ce i in an ce a'a su ce a'a mu ko ba irin wannan muke nema a shugabanni ba ba ma son shugabanni yan amshin shata in fi son shugabanni wanda shugaban kasa in yake ga abin da yake gani za a kawo ci gaba su ce lalle kuwa shawara ita ce kaza da kaza da kaza in an yi abu kaza zai fi kyau in an yi abu kaza zai yi kyau su gyara shugaban kasa in yi kuskure su nuna mai in ya yi aiki mai kyau su yaba masa su kara masa gudunmawa yadda za a kawo ci gaba irin su muke so so da aka a sa mutanen da suke da ilimi da korewa akan abu wannan shine daidai kamar yadda na faɗa yanzu babu matsalar da ake ciki a Najeriya irin matsala ta ilimi akwai rauni na ilimi sosai a kasar nan har yau mutane sun kasa fahimta har yau muna ganin yadda mutanen mu mutum zai gama digirin nashi in ya gama digiri izo ya nemi aikin da zai yi ya rasa sai zai tashi ya bar kasar har yau in ma an yi karatun za ka tattar mutum gashi ya yi karatu mutum ne zai zo ya gama digirin shi akan injiniyar amma wani ka ko masa fula ya rika fula ya operating interview bai san yadda zai yi ba i zauna ka ce ya maka design din wani electrical system na gida bai san yadda zai ba kuma karshen ta electrical engineer ne abubuwan sun takube akwai matsaloli system ɗin duk sun samu matsala so da haka sai an dawo daga base kowa ya ɗau ya ɗauke shi daga makarantar gwamnati ya mai da shi makarantar kuɗi ka gwammace ka je ka biya wa ɗanka school fees dubu ɗari amma makarantar gwamnati ko dubu ɗaya ba za a biya ba ba za ka ajiye ɗanka ba saboda ka san ba a karatun da ya dace tunda ba aikin ake tsaye eh, ana yin shi yadda ya kamata ba kuma ka je makarantun primary school ɗin ka tarar da malaman rufafu ne kowane tarkace in ya taso daga garin ya zo garin ku yi kenan ya zo da yan takardarsa ko da ta wansa ce ko ta wani ɗan uwansa ya aro yace ya yi digiri akan kaza digiri akan geography ko digiri akan english primary school ɗaukar kaza da ya zo da ɗan turanci ga yana ɗan ingilis english ɗin shi kenan malami ne ai ya iya turanci sai a ji a ba shi aji ba good monitoring bari a evaluating din abin da ake koyarwa babu good supervision a cikin makarantun bari a tsaya a tantance standard quality assurance babu shi an samu loose an samu weakness a junanmu to abin da ya kamata jama'a mu kalla shin minista idan ya zo kullum mu dinga canza tunani ba gine-gine shi ne gwamnati ba ba wai a zo alal misali kawai a zo a ce eh, za a kafa jami'a a guri kaza sai a zo a ta gini a ta gini a ta gini ba shi ba ne ci gaba ya ila ya kamata tunanin mu ya canza idan aka tafi wasu kasashen ba gine-gine shi ne jami'a ba ba shi ne makarantu ba mai ilimin ana samun ilimin ina kayan aiki suke domin ginin da suka yi an rubuce shi Ahmad Abubakar Dakta kenan ya yi mana wannan bayani yanzu kuma ga Halima Abdullahi da hilin da dahe yau Fatan acca za mu sharɓa Jamila. To da farko uwar gida za ki tanadi ita kanta acca sannan za ki tanadi ɗan kayan miya attaruhu da albasa da ɗan tumatir. To idan kika tanade su sannan kuma za ki tanadi alayyahu da ganyen ugu sannan kuma idan kina buƙata uwar gida za ki tanadi ɗan karas ɗinki. To duk idan kika tanadi wa'annan abubuwa da kayan da ke ƙarawa abinci ɗanɗano da kuma ƙamshi. To da fari idan kika tashi ita acca sabida gaskiya haka tana da ɗan tsakuwa to za ki wanke ta sannan kuma za ki rege wannan tsakuwar sosai sai ki ajiye ta wuri guda to su kuma waɗannan kayan miyar a tarihunki da tumatir da ɗan albasa sai ki jajjaga su idan kika jajjaga sai ki ɗan soya su haka kaɗan sama sama idan kin zuba mai a wuta kaɗan za ki ɗan soya sai ki kawo ɗan kifin ki busasshe sai ki zuba a ciki idan kika zuba wannan kifi sai ki kawo magi da gishiri ki zuba da dakakkun kayan ƙanshinki da tafannuwa idan kina so idan kika zuba za ki bar wannan ruwan naki ya tafasa kifin naki ya ɗanyi yi laushi tunda shi busasshen kifi yana da ɗan ƙarfi haka kuma ita acca tana da shan ruwa sai kin kan bata ruwa sosai to idan kika zuba wannan ruwa ya tafasa sai ki kawo wannan accar taki da kika wanke kika rege ta kika fitar da tsakuwa sai ki zuba a ciki idan kika zuba wannan accen taki a ciki sai ki batta daga minti uku zuwa biyar wannan fatan acca naki ya dahu sabida ita acca ba wai ƙarfi ne da ita ba kuma sannan ba ta da wahalar Dahuwa, sannan kuma abin da na manta da farko uwar gida wannan ganyen ugu da ike shi yana da karfi tare zaki zuba su da wannan kifin yadda zai dan dahu sosai to daga nan kuma bayan fatanki kin san ya dan risina sai ki kawo wannan alayyahu naki da karas sai ki zuba su a ciki sabida kin ga su ba su da wuyar dahuwa, idan su ma kika bar su dan minti biyu shikenan fatan accaki ya riga ya nuna kuma na ce uwar gida ita acca fata tana ɗan buƙatar ruwa da yawa don fatan ya saki ya yi miki daidai yadda kike buƙata don kai ya yi kauri haka ya koma miki kamar to kuma ita wannan acca tana da kyau a jikin mutanen da suke fama da ciwon siga sannan kuma abinci ne mai kyau mai gina jiki wanda kowa ma zai iya yin amfani da shi na fatan uwar gida za a gwada. Jamila. yanzu kika ga yi mun bayanin me acca ai so nake ce Jamila <laughs> bata san yanzu kika ga mai mun bayani kuma ina san na gwada yanzu dai yanzu dai ni mm. dai kina bi na bashin tuwon acca mm. da hura acca mm, eh, da miyar ayoyo eh insha Allah Allah ya kai mu amin to ma saurari abin da ya sauka kenan a yau sai kuma gobuwar haka da izinin Allah mu sake dawo muku da shirin kiwon lafiya yanzu a madadin Jamila Kabiru Faiki da injiniyan mu Mr Daniel Brown da kuma injiniyan mu wato wanda ya haɗa mana sauti Mr Daniel Brown da injiniyan mu Mr. Larry ne ce taku Halima Jumarau daga nan birnin Washington DC ke muku hatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata sai gobuwar haka. This program has come to you from the Voice of America, Washington.